من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na wata ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin suratun nisa'i a yau insha Allah za mu yi majalasi na bakwai a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta saba'in da hudu a cikin suratun nisa'i a yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta saba'in da takwas inda ubangiji ta ala ke cewa aina ma ta kunu yudrikumul maut أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهذا tarahuna haditha ubangiji ta yake aina mata ta kunu duk inda kuke yudrikumul mautu mutuwa za ta riske ku in ajalin ku yayi walau kuntum fi shayyada, mushayyada ko da kuna cikin manya manyan gidaje abun daukakawa ko da kun shiga cikin benaye kuka shiga cikin ɗakuna koyayyu to mutuwa za ta zo ta same ku ta ɗauke ku sai dai in kwanan ku bai kare ba wa in tusibhum hasanatun idan wani kyakkyawan abu wa in tusibhum hasanatun idan kikkiawan abu ya same su suka samu arziki da walwala da wadata ya kulu hadhihi min indillah munafukai sai su dinga cewa wannan daga Allah ne to wannan ba shine matsalan ba lalle daga Allah ne amma wa in tusibhum sayyi'atun idan wani mummunan abu ya same su kaman fari da talauci da wani rashin lafiya ko bala'i da Kulu, Hazihi min indik sai su ce ai wannan kai ne ka jawo musu sai su ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya jawo musu wannan bala'i to kaga inda matsalan take kenan maimakon idan suka samu alkhairi su gode falalan ubangiji ne ta'ala idan Allah ya jarrabe su da masifa su gane cewa kafircin su ne da laifukan su yasa aka saukar musu da wannan bala'in a'a sai su canfa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan alkhairi ne su ce daga Allah in shari ne ko su ce daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai su ce ai binka da ake yi shi yasa wato wannan bala'in ya same mu sai su canfa Allah ta'ala ce kul kullum min indillah kowanne daga wurin Allah ne alkhairi falala ne daga wajen ubangiji ta'ala sharri kuma zunubanku ne sa Allah ta'ala ke jarraban ku da wannan fama li ha'ula'il qawmi Allah ta'ala ya ce me yake damun waɗannan mutanen ne la ya kaduna na hadisa ba sa kusanta ma su fahimci maganar Allah su gane cewa ga kaddara ne na ubangiji subhanahu wataala su bi manzon Allah sallallahu alaihi sallam me yasa ba sa fahimta Allah ta'ala ya ce aina ma takunu yudrikumul maut inda kuke mutuwa za ta same ku saboda Allah ta'ala riga kaddara wa dan adam zai mutu ya kaddara komi na duniyan nan zai kare kuma duniyan ma za ta tashi gaba ɗayanta ita ma za ta kare idan ka ga abu bai kare ba ko mutum bai mutu ba to ajalinsa ne bai zo ba kuma idan ajalinsa ya zo ba za a masa jinkiri ko daidai da sekon ɗaya ba kuma tun kafin ya zo duniya aka riga aka rubuta ajalinsa ɗin tun yana cikin cikin mahaifiyarsa kai tun alauhin mafuz Allah ya san shekara nawa da wata nawa da kwana nawa da awa nawa da minti nawa da sekon nawa za ka yi amma kuma har mala'ika ya rubuta kafin ka zo duniya lokacin da aka zo busa maka rai an rubuta iya arzikinka da za ka ci da iya ayyukanka da za ka yi a duniya da kuma ajalinka yaushe ne za ka bar duniya to gudunka zai sa ka tsira daga mutuwa ba ubangiji ta lati kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram duk wanda yake bayan duniyan nan zai kare babu mai wanzuwa sai Allah ubangiji ta ala shine bai da farko bai da ƙarshe amma kowane abu yana da farko kuma yana da ƙarshe dan adam yana da farko da an yi wasu zamuna babu shi hal ata alal insanu hi hal ata al insani hin min al dahr lam yakun shay'an mazkura akwai zamuna da yawa da suka shuɗe dan adam ma ba abun ambato bane babu shi ba labarin sa akwai mala'iku suna raye da wasu halittun amma dan adam kwata kwata ba yi shi ba to kuma sai aka zo aka yi shi tun da aka yi shi ko sai kare duk karerre karerre ne Allah ta'ala shine wanda bai da farko saboda haka bai da karshe kuwa Ubangiji ta'ala yake kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah ta'ala ce kowane mai rai ya tantani mutuwa kowa inan ba abin da zai rage da mutane da dabbobi da aljani da mala'iku kowa ya dandani mutuwa Allah ta'ala shi kaɗai ne za a bari shi ne wanda baya mutuwa sannan kuma ana cika muku ayyukanku ne ranar alkiyama sakamakon ayyukanku ranar alkiyama to idan ko babu mutuwa to me amfani sannan da kake yi me amfanin azumin da kake zakka da sauran ayyuka na alkhairi da kake shan wahala kana yin su shi kafir yana walwalansa to idan ba za ka mutu ba to yaushe za ka ci sakamakon wa'annan ayyuka din ai sai ka mutu tukunna ai tashi kiyama Ka tun daga kabarin ka zaka fara ganin sakamakon daga wajen fitaran ka ka za a maka albishir da aljanna kar ka daga hankalin ka kar ka damu ka cikin ciki da barin duniya ka ji ka shiga kabarin ka zama dausayi na aljanna kaga wannan shine riban ayyukan da ake yi kenan na ibada da tsoron Allah da ake yi ni nisantar sabon Allah to ai bayan mutuwan ne ake samun wannan sakamakon to don an ce ba mutuwa za a ci gaba da rayuwa haka to ya zama wahala kawai kake kenan ba ran da zaka ci riban wa'annan ayyuka domin sakamakon ibada a lahira ne ake bada ita ba a duniya to shi yasa Allah ta'ala ce kowa zai dandani mutuwa sannan kuma za a cika muku sakamakon ayyukan ku ranar alkiyama idan shi ma wanda yake barna yake saba wa Allah ya wa Allah inda babu mutuwa ba za a yi tashi alkiyama ba da a ci bulus da shi kenan da matsala kenan to amma akwai ranar kin dillanci akwai mutuwa akwai zaman kabari akwai tashin alkiyama akwai kuma aljanna da wuta saboda haka idan shiga wutar jahannama tun daga mutuwarsa zai gane zai gane kuskurensa Allah ta'ala ya ce duk wanda aka nisan tashi daga wutar jahannama aka shigar da shi aljanna wannan ya samu babban rabo rayuwar duniya dan jin daɗi ne dan kadan kuma mai rudi dan jin daɗi ne dan kadan kuma rudi yake da shi in kai da ya rude ka to shikenan ka gama yawo ka je ka sha wahala a duniya ka je ka sha wahala a lahira a wata sura yake kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish wal khairi fitna wa ilayna turja'un kowane mai rai ya dandani mutuwa ba wanda ba zai mutu ba amma a rayuwar da mutanen duniya Allah ta'ala ce zai jarrabe mu da sharri da alkhairi zai jarrabe mu da wahala da kuma ni'ima babu yadda za ka kubuta da ɗaya daga cikin wannan guda biyu wata dole ya zama kana cikin damuwa wata ran kana cikin walwala idan ka shiga cikin farin ciki da ni'ima halala ne ta ubangiji ta'ala idan kuma ka shiga cikin wahala jarrabawa ne na Allah ba wani ne ya tsora maka ba ke na tsora wa manzon Allah sa sama wa ai tun ke zo yake abota Allah shi kare aka shiga matsala an shiga damuwa Allah ta'ala shine mai jarraban bayansa da sabbin zunubansu a daina tsora wa shugabanni a daina tsora wasu mutane daban wanda ba su bane saka ɗauki alhakin wani jarrabawa ne na ubangiji ta'ala laifuffukan mu da zunubanmu shi yasa Allah ta'ala yake jarraba mu da irin wannan mu gyara halayen mu gani ba za mu samu irin waɗannan matsalolin ba sannan ubangiji ta'ala ya kada a wata sura yace wa ma ja'alna li basharin min qablik al-khuld afa in mitta fahumul khalidun lokacin da kafirai suka yi burin manzala ta sama ya mutu manzon sama ya bar duniya ma su huta saboda kiyayya don gaba in ta kai gaba ina burin abokin gaban ka ya bar duniya ne kawai da su. to suna burin ya mutu to bangiji ta ala ce to ai kuma babu wani a duniyan nan wanda aka rubuta masa dawwama ba wanda aka kaddara masa sai dawwama a duniya idan ka mutu su din za su dawwama ne kuma ai akwai annabawan da aka kafin sa suna nan ne sun tafi sanda suka tafi ma ya zo وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين annabi muhammad sa manzon Allah ne kamar sauran manzonni sauran manzannin ma duk sun tafi annabi isa ne kawai bai rasu ba a manzannin Allah yanzu idan ya rasu ko kashe shi za daina addini ne ba za daina ba wannan raddi ne ga masu yada cewa manzo ya rasu a yakin kuma ubangiji ta lace wa ma kana li nafsin an mutu, illa bi iznillah kitaban muajjala bai zai yiwu ga wani rai ya mutu ba sai da izinin Allah an riga an rubuta dama za ka rasu kafin ka mutu to don wani ya burin mutuwan ka ya isa ne ya sa ka mutu lokacin mutuwan ka bai yi ba zai yi ba duk yanda ya burin ka, za a rage maka kwanakin kama duk yanda wani yake son rayuwanka ba za a ƙara maka kwanakin ka ba abin da Allah ya kaddara maka so da haka sai dai a yi haƙuri kawai imamu shafi yace tamanna unasun an amuta fa in amut fa tilka sabilul lastu fiha bi awhadi wasu suna burin na mutu ita to in na mutu ni kadai ne hanya ce kowa da kowa ya shige ta innal manuna hiya sabilu wa man yakum lan yantahi rijlihi fa ka anqadi mutuwa ita ce hanya duk wanda bai shige ta ba kaman ya shige ta ne kawai in baka mutu ba ma ka tabbata ban ka mutu ne don dole dai wataran sai ka mutu din kuma kuma ya kamata kai shine ka shiga ka shirya wa mutuwan ka ji tsoron Allah ka gyara imaninka da halayenka domin ka samu gobe kiyama ma'ana dai kappa kappanka da mutuwa zai hana yanda kai kuma ya kutsa cikin sai yaƙi tun kan ya ta gwarzo ne a yaƙi bayan ya musulunta a yaƙi zamanin umar in yaƙi duk inda ya ji ana nasara amma sai gashi ya zo ya rasu a kan gadonsa da ya zo zai rasu ya ce yanzu gadonsa Allah kaddara zai mutu a kan gadonsa kaga idan kutsawa cikin mutuwa zai sa a mutu ai da ya mutu ai to kwanansa ne bai kare ba amma a kan gadon sai zo irin su to da haka kenan sai kwanan ka ya kare za ka mutu to haka nan gudu ba ka isa ka kauce mata wa sai dai don Allah ne kaddara ka a lokacin ba Zuhairu bin Abi Sulma tun a zamanin jahiliya yace wa man haba asbabal manaya yanallahu walau rama asbabas sama'i bisullami yake duk wanda yake tsoron sabuban mutuwa to mutuwa ko za ta same shi ko da ya nufi hawa sama da tsami ya yi tawa ya tawa sama don Allah ya kaji da mutuwan su ya mutu ba ka isa ka kauce mutuwa ba ita ce hakikin da kowa ba ya inkarin da za a yi abu ne wanda kowa ya ji da shi ba inkarin sa kai tsaye da musulmi da kafuri da da namiji da mace da mutumin kirki da mutumin banza kowa inda mai hankali ne ya yi da akwai mutuwa babu mai inkarin ta kuma in ka ga baka mutu ba to kwananka ne bai kare ba ubangiji ta'ala suratul qaf yace wa ja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid magagin mutuwa ya zo da gaskiya wannan shine abin da kake kaucewa to in mutuwan ta zo baka kai kaka kauce mata ba wa idhal maniyatu anshabat asfaraha alqaita kull tamimatin la tanfau idan mutuwa ta kaka cikin ta ba wani magani da yake amfani a nemo likita a kai shi jamani a kai shi ina sai ka je ya je ya mutu a wani wuri inda Allah ya da mutuwansa cewa mutuwan da tsira sai kuma ya kai kansa inda za a inda za a ɗauki ransa wata isa cikin Isra'iliya wanda na shirwa da ita anan an ce zamanin annabi Suleiman ina zaune da mutanensa la'ikan mutuwa sai ya zo wajen amma a tsoron mutum sai zo ya dinga kallon wani mutumi yana ta kallonsa yana ta kallonsa shi nan da ya tafi sai mutum yake ga annabi Suleiman shi ta ga wannan bakon yana kallon safa yana kallon safa ya kare da shi fa sai ce masa ai mala'ikan mutuwa ne to daga nan sai ya tsori ta yace to duk Allah annabi Suleiman ya sa wani aljani ya kai shi can karshen duniya can wajen China ya je ya kai shi wannan kasan ya je ya buye daga Palestine shi aka sa aljani ya kai shi wancan wajen shi nan mala'ikan mutuwa sai dawo annabi suna ya ce ya kake ta kallon wancan mutumin har ya tsori ta kana kallon sa eh kallon sa da nake kallon mamaki ne ni a yanda yake a wuri na a rubuce saura minti kaza na dauki ransa kuma zan dauki ransa a can China ne amma kuma gashi yana nan falastin sai nake ta mamaki to shi dai je wancan wajen har ya dauki ransa kaga ja an kai maka shi kawai kaga kawai yake zai tashi je dauki ransa a can to shine duk yanda ka gudu mutuwa baka kai ka tsira masa ba mu tafi kaza ma kila kila kasa ne za ta kai shi kawai a kai shi din mutuwa ta je ta ɗauke shi a wurin saboda wa man kutibat maniyatuhu bi ardin alaysa mutu fi ardin siwa Su wanda aka kaddara mutuwansa a wuri ba dama ya mutu dole sai a wannan wuri idza ma imamul mar'i kana bi baldatin da'athu ilayha hajatun fayadiru idan aka kaddara mutuwanka a gari wata bukata sai ta dauke ka ka tafi wancan garin sai Allah ta'ala ya je ya dauki ranka a wajen kenan dai duk kauce kaucen mutum da isa ya kaucewa ya ce mutuwa ba domin maganin mutuwa ka gyara imaninka da ayyukanka da halayenka shi kenan kai maganin ya zama koyaushe kana cikin shiri kawai wa abu baka da ta yafi ya kalli. kana cikin shiri in ta zo ɗauko kana bacci ma ta ɗauke ka ta ɗauke kan kawai ka riga ka shirya mata ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah amma dukkan wanda duniya ta ruɗe shi damu da addinin sa ba to ko wannan bai shirya mutuwa ba kuma sai ya mutu din zai gane kuskurensa bacci yake yi annasu niyamun wa idza matun tabahu mutane bacci suke sai sun mutu sannan su farka saboda haka mu ji tsoron Allah mu gyara halayen mu ya zama muna cikin wato shiri a koyaushe manzala yana cewa akthiru min zikri hazmi lazzat yawaita ambaton wato mai rusa jin dadi ita sai mutuwa sai ubangiji ta lace wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah idan wani abu mai kyau ya same su sai su ce daga Allah ne tabbas daga Allah ne idan ka samu lafiya daga Allah ka samu wadata daga Allah ka samu mulki daga Allah gonarka ta yi kyau daga Allah lambun ya kyau ga 'ya'yan itatuwa masu kyau duk daga Allah ne babu wani abu wanda ɗan adam zai iya maka shi sai ubangiji subhanahu wataala amma idan ka ɗauka cewa wayonka ne ko dabaranka to lallai ka shiga matsala Allah ta'ala zai nuna maka kuskurenka domin baka gode masa ba tunda baka gode masa ba ko ba za ka kai labari ba to haka nan wa in tusibhum sayi'atun yaqulu hadhi min indi idan mummuna abu ya same su sai su ce daga wajen manzon Allah ne ta sanwa to anan ne su kuskure idan bala'i ya same ka ko ta musifa talauci mai tsanani abun nan eh, abun nan rashin lafiya damuwa da bakin ciki to duka wannan daga Allah ne amma da sababin zunubanka sai ka jawa kanka laifi kai wa ubangiji ta'ala sai ya jarrabe ka da sababin wannan yasa ubangiji subhanahu wataala yake faɗa dangane da mutanen fir'auna da suke da irin wannan halayen irin na wato mutanen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qurayshawa Allah ta'ala ya ce a cikin suratul araf fa iza humul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu idan suka samu wani alheri su ta dama mun cancanci wannan idan ko wani bala'i ya same su sai su canfa annabi Musa su ce ai annabi Musa ne zai ja musu wannan bala'in ya zo ya zo da wani sabon addini haka wannan ba dabi'a ne mai kyau sai ka dawo idan alkhairi ya same ka kai daga Allah ne idan wani sharri ne kuma sai ka koma ka duba laifuffukanka ka tuba zuwa ga Allah ta'ala laifuffukanka ne suka ja maka idan abun ya shafi duk jama'a kuma to laifin al'umma ne gaba ɗaya ta shafi mutane za ka sai a koma a tuba a gyara halaye amma idan baka yi haka ba to ka zama baina baina kenan idan ka samu alkhairi kana tare da Allah ni sharri ne kuma ka kafurce ubangiji ta'ala idan Allah ya jarrabe ka da wadata da ni'ima to shikenan sai ka taya wannan daga Allah ne idan kuma Allah ya jarrabe ka da bala'i da masifa sai ka nemi ka tsora wani maimakon ka gane cewa zunubanka ne laifuffukanka ne kenan sai ka bar addinin musulunci da sababin wannan kuma yadda ubangiji ta ala faɗa cikin suratul hajj yace wa minan nasi man ya'budu allaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran mubin ubangiji ta'ala ce daga cikin mutane akwai mai bautawa Allah a gefe gefe mm, yana gefe gefe idan alkhairi ya same shi sai nitsuwa ah, to zai ce wannan addini na yi ne eh, idan ya samu alkhairi ya ga harkokinsa suna tafiya yadda ake so yana samun riba ta ah, wannan addini na yi ne amma idan Allah ya jarrabe shi da wata fitina wata masifa ko wani asara a kasuwancinsa shi shikenan sai kaji ya juya a kan fitansa ya daina addinin ma gaba ɗaya sai fushi da ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ce wannan yayi asaran duniya da lahira wannan ita ce asara wato wanda take mabayyaniya saboda haka kenan duk abin da ya same ka na alkhairi falala ne na ubangiji subhanahu wataala ba wai ka cancanci abun ne. a'a Allah ne ya kara maka da falalansa sai ka samu abin da ya same ka na sharri kuma wato zunubinka ne jawo maka laifinka ne don da a ce baka yi baka da zunubin ba zai shafe ka ba ko zunubin dan uwanka in abin ya shafi kowa da kowa to wani ne ya jawo maka so da ka sai a koma zuwa ga Allah ta'ala a tuba abun da ya faru kaddaran Allah ne ubangiji ta'ala riga kaddara dole ne kai imani da kaddara alkhairin sa da sharrin sa kamar yadda ya zo a hadisi wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara alkhairin sa da na da abun da yake na sharrin sa domin idan ba kai imani da kaddara ba to imanin ka bai cika ba imani da kaddara yana daga cikin rukunin musulunci malamai suka ce ya isa imani da kaddara an ta'lama anna kullu ma akhataka lam yakul yusibaka wa kullu ma asabaka lam yakul yukhriaka kai imani ta duk abun da ya same ka dama an rubuta da ya same ka ne ba yanda za ka kuskure shi abun da koyo kuskure maka ba a kaddara za ka same shi bane amma da za ka same shi idan kai imani da wannan to kai imani da da kaddara to sai ubangiji ta lati me yasa wa'annan mutane ba sa iya fahimta mali haula alqawmi la yakaduna yafqahuna hadith me yasa ba sa kusanta ma su fahimci maganar Allah ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su bauɗe idan maliya bala'i ya samu tun sai kama shiga boka wai a duba masa waye ya dora masa wa ya dora maka ko in ba Allah ba kuma shine kawai zai iya yayi maka idan ka rude ka tafi wajen boka sai ƙara dulmu yadda kai ka bar kai asaran imaninka da sallolinka kuma ka kidime a duniya kai asaran duniya da lahira gaba daya kamar yadda ubangiji ta Allah ya faɗa so da haka ka yadda Allah ne ya dora maka kuma shi ne wato wanda zai yaye maka haka ce ba sa kusanta su fahimci magana kaga mubalaga ne ba wai ba sa fahimta ba ko kusa da fahimtar ma ba sa yi a sai fahimtar maganan Allah da manzala sa sai Allah ta'ala ya maka kidar doko zaka iya ganewa sai Allah ya lulluke ka da rahamarsa amma kafirai ba sa ganewa ne da sun zo sun shiga addinin musulunci sai Allah ta'ala ya ce ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وبنجي تعالى ma asabaka min hasanatin min Allah duk abun da ya same ka mai kyau daga Allah ne arziki ne lafiya ne ilimi ne shugabanci ne wata ni'ima ne ka samu aure ne da makamancin wannan dukkanin su ka sani cewa daga wajen ubangiji ne subhanahu wataala wa ma asabaka min sayyi'atin min nafsik abun da ya same ka na masifa kuma na talauci mai tsanani ko rashin lafiya ko asara na arziki gonanka ta lalace ko wani hali na bakin ciki da wahala da kunci da halin ne kaye to fa min nafsi daga wurinka ne Allah ne ya kaddara shi amma kai ka dawo kai ne ka saba ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe ka da wannan wa arsalnaka lin-nasi rasula ubangiji ta lafe mun aiko ka ya rasulullah zuwa ga mutane a matsayin manzo mutane gaba ɗaya kai ne manzon su kai ne wato ɗan aikin mu a wurin su wa kafa lillahi shahida ubangiji ta'ala ya isa ya zama mai shaida cewa kai manzon sa ne kuma ka isa da wannan aikin Allah ta'ala ce duk abinda ka samu kyakkyawa daga falalansa ne da baiwansa da tausayawansa da rahamarsa ka samu kuma ya jarrabe ka ne da wannan yanzu za goge masa ne ko ba za goge masa ba za ka yi masa ɗa'a tun da ya maka gata ko ba za ka yi masa ba wannan dole ne ka ji haka a ranka amma idan ka kuskura ka ji cewa cancantanka ne ya sa aka maka haka daga nan ka kauce hanya akwai masu kuɗin da suke ganin kamar ne da talaka wannan da Allah bai ba su arziki rashin wayonsu ne ya sa bai ba su ba sai ka ga mutum kyaman talaka son hudda da shi baya son ganin sama ganin sa yake kamar wawa ne wautansa ne ya sa bai samu arziki ba to duk wanda yake da irin wannan halin ya kauce hanya ba mumini bane arziki falala ne na ubangiji subhanahu wataala akwai fakirai daga cikin sahabban manzon Allah ta sama bayin Allah masu bautan ubangiji ta'ala ba su da arziki suka kawo kukan su wajen manzon Allah ta sama suka ce ya rasulullah zahaba ahlu dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu kama nasumu wa yatasaddaquna bi fudul amwali ya rasulullah masu kuɗi sun tafi da lada da darajoji suna sallah kamar yadda muke sallah suna azumi kamar yadda muke azumi amma bambancin mu da su suna sadaka da ragowan dukiyarsu, mu kuma ba mu da dukiyan da za mu yi sadaka da ita sai manzo sun ya to bari in gaya muku abin da idan kun yi babu wanda zai kamo ku lada sai wanda ya irin wannan aikin idan kun sallame daga sallah sallan farilla ku yi tasbihi 33 subhanallah alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 sai ku cika ɗarin da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul wa huwa ala kulli shay'in qadir don kana yin wannan bayan kowane sallah ba wanda ya kamo ka da lada komin sadakan da yake sai in yayi irin wannan sabai suka tafi fakiran nan suna murna suka je suka kama wannan tasbihin suka kama yi suka kama yi masu kuɗin sai suka ji labarin an ba su wannan lakanin su ma sai suka je suka ci gaba da yi suna yi kuma daidai yadda suke yi sai suka sai ma sai sai fakiran suka gane haka sai suka sake dawa wajen manzon Allah suka ce ya rasulullah yan uwanmu nan sun ji labarin wannan abu su ma sun je suna yi sai manzo sun haifi musu zalika fadlullahi yutihi man yasha arzikin nan falalan Allah ne yana ba wanda ya ga dama shikenan ku yi hakuri to da masu kuɗi za su zama masu ibada da sun fi talakawa samun lada kenan amma ina galibin su wasu damu da bautan Allah subhanahu wa ta'ala ba to saboda haka karka yadda ka ji a ranka cewa wayonka ne ko dabaran kai baka arziki daga Allah ne subhanahu wataala kuma yana bukatan ka gode masa akan wannan amma in ka ji cewa ka cancanta ne kai ne cancanta ka samu to karshen ka zai zama irin na Qarun Qarun wani mutum ne daga cikin mutanen Annabi Musa Allah ta'ala ya bashi arziki wanda ba ai mai arziki irinsa ba kuma duniya ta kaji ba za a yi ba fito fito makullen fito fito na arzikin sarra kuma ba sa iya dauka arziki ko ta ina Allah ya wadace da shi tare da cewa kuma ya san attaura malami ne kuma mai arziki to amma sai ya bauta wa annabi Musa bai yi imani da annabi Musa ba duk wa'azin da ake masa baya ji gani yake wato dabaransa ne da wayonsa yasa ya samu wannan ubangiji ta ala masa gargadi annabi Musa ya isar masa wabtagi fi ma ataka Allahu ad-dara al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk ka nemi gidan lahira ka nemi lahira da arzikin da Allah ya maka ka nemi lahira kar ka manta ribonka na duniya ka kyautata kaman yadda Allah ta'ala ya kyautata maka ka nemi lahiran ba hana kuma ka ci daɗi ko ka sa riga mai kyau ba amma ka kyautata bayan Allah kaman yadda Allah ta'ala wato ainihin ya maka arziki ya kyautata maka kuma ubangiji ta lati wala tabgil fasada fil ard inna allaha la yuhibbul mufsidin amma karka barna a bayan ka, kar ka saba wa Allah kar kai alfahari kar ka nuna ita da arzikin da Allah ya maka Allah baya son masu barna wani an kabar kala inna ma utituhu ala ilmin indi sai ai wannan arzikin nawa an ga cancanta na ne aka bani haka yace wai ya cancanta ne shi yasa aka bashi wato sauran mutane duk basu cancanta ba su arziki ba tare da kuma yana da ilimi ya san at-taura ya fi banu isra'il sanin at-taura amma kuma yazo yi wannan abun to amma me ya faru a ƙarshe Allah ta'ala ce fa khasafna bihi wa bi darihi al-ardh amma kana lahu min fi'atin yansurunahu wa min dunillah wa ma kana min al-muntasirin Allah ta'ala ya ce sai Allah ya ce kasa ta kama shi sai kasa ta yi ta nitsewa da shi ta yi ta nitsewa da shi sai zama babu wani mai taimakon sa isa Allah ba kuma Allah bai taimake shi ba nan sannan zai iya taimakon kansa wato ba wani wanda zai iya tsamo shi daga halakan kuma shi ma ba zai iya tsamo da kansa ba haka nan ya tafi tun a lokacin ya tafi kenan ya zo a hadisi zai ta yin kasa ta yin ƙasa duniya ta tashi yanzu wurin ya zama kogi kawai yana nan a Egypt ana zuwa kallo ana cewa ana cewa kogin Buhairatu Qarun kogin Qaruna yana nan a a Fayyum a wani kauye da ake ce masa Jika to kaga Allah ta'ala ya kama shi da wannan to yanzu kai kana da garanti ne da kake ta alfahari Allah ya maka arziki to arzikinka ka kai Karuna ne amma da ya bijire wa Allah ta'ala Allah ta'ala ya kama shi abin da ya zama wajibi shine ka gode wa Allah ka tausaya bayin Allah muna da kissan mutane guda uku kuturu da mai kora da makaho Allah ta'ala ya ba su ya jarrabe su da wayannan cututtukan sai kuma ya tura musu mala'ika a suran mutum ya je tambayi kuturun nan me kake so ni manzo ne daga wurin Allah mala'ika ne Allah ne ya aiko ni me kake so yace wallahi ba abin da nake so kaman in ga wannan kazanta ta kuturtantawa ta tafi ta bar ni ya tsuna su zama lafiyayyu abinda mutane suke kyama na don shi din nan ya zama bani da shi nan mala'ika mar addu'a sai warke ke ce to ya fa wace kake so yace raƙuma nake so Cikin na aka bashi raƙumi dinga ya kwaye arziki na raƙuma garki garki shi tafi wajen wato mai kora kai ko me kake so yace wallahi in ga gashi na yayi kyau kan nan nawa duk ya warke wannan abin da mutane suke kyama na don shi in ga babu shi gashi na fito sumul sumul shine abin da nake so wato lafiya yake so kamar addu'a ya zama kamar babu wannan ciwon a kansa na kora kun san kora ko wasu da yawa ba su san kora ba gashin ka ne wato kanka ne zai zama gembo gaba ɗayan sa diwa tana fita gaba ɗaya kan gembo kawai diwa. don yanzu an daina yin kora ba irin dawa ana yi amma babu yawa saboda ka in ya zo kusa da kai wari zaka dinga ji bai sai cire hulansa ba amma kamar addu'a kansa ya zama mai kyau ga gashi mai kyau wani dukiya kake so yace shanu aka bai saniya ta haihu ya zama garke ya yi arziki da lafiya ga arziki ya je wajen makaho me kake so yace wallahi ni buri na ido na ya buɗe in dinga ganin komai da komai kamar addu'a idon sai buɗe me kake so na arziki yace tinkiya aka bashi tumaki tinkiya ta yadu shi ma zama yana da garke garke na dabbobi dukkaninsu sun samu lafiya kuma sun samu arziki me kake nema a duniya lafiya da arziki mala'ikan nan sai ya dawo a siffan wani miskini sai zo wajen wannan kuturun ya ce ni matafiyi ne guzuri na ya yanke ɗan taimaka mai da wani abu wanda zan ɗan samu na isa gida ya ina alhuququ kasiratun nauyi ya mana yawa mu ma nauyi ya mana yawa ba zan iya ba ka je gaba sai ce masa ah, ni kan da ba kai ne kuturun nan ba wanda miskini baka da komai Allah ta'ala ya baka lafiya ya baka arziki sai ce a ni bane ba ni ba ne. bane innama warisul hazan mala kafiran an kabirin shi wannan dukiya ni na gaje tun iyaye da kakanni kaga butulcewa ubangiji ta'ala shi mala'ikan ya ce masa idan har abin da kake faɗan nan ƙarya kake Allah ya mai da da kake da shike nan sai dawo kuturunsa shi dawo da kazanta ɗiwa na fita a hannunsa kuma arzikin ya lalace gaba ɗaya dawo miskini Allah ya jarrabe shi da kitar bawan ba aka zo wajen mai kora a cikin na miskini ya ce ni miskini ne matafiyi ne guzuri na kare ka taimaka mini da dan wani abu wanda zan je na na isa gida ya ce kai alhukuku kathiratun nauya mana yawa ka san galibi masu kuɗi suke faɗa ya yawa ya mana yawa ba zan iya ba ya ah ni kan ba da kai ne mai koran nan ba Allah ya baka lafiya kuma ya azurta haka Ita ta ah, ba ni bane kai gaba ba ni bane yake inna ma waristu hadha al-mala kabiran an kabirin yace na gaji wannan dukiyar tun iyaye da kakanni ne yake don ƙarya kake Allah ya mai da kai da kake da Allah ya mai da shi mai koransa ya mai da shi miskini dukiyar ta lalace gaba daya shi ma bai ci wannan jarabawan ba duk godewa Allah ba ya sa alfahari a cikin karya. sai zo wajen makaho kawon Allah yace masa ni matafiyi ne guzuri na na yanke miskini ne ka taimaka mini mana da dan wani abu cikin dukiyanka nan in samu na isa gida sai ce masa ka gani bawan Allah wallahi da ba ni da komai ni da makaho ne ma Allah ta'ala bude min ido na bani wannan arzikin wallahi ka je garkin dabbobin nan duk wanda ka ga ma ka kama kuma idan akwai wata ma mai kyau kaga wai tana da kyau wai kake ka kama ta to ni ba zan yi bika kan wannan ba dauki dukkan abin da kake so wanda ya maka wannan ya ci jarrabawa sai mala'ika ya ce masa to ni manzon Allah ne Allah ne ya aiko ni ya jarrabe ku ko uku yan uwanka biyu sun fadi amma kai kuma ka ci jarrabawa kenan ubangiji ta Allah ya maka albarka kenan ya zauna shi idon sayen da yake kuma ga dukiyar sanan ta haɓaka to abin da ake so masu kuɗi su yi kenan kar ka nuna cewa wannan abu ka ne ko dabaranka ne ai baka fi wani wayo ba baka fi wani dabara ba wallahi da wani ya fi ka arziki in wayo ne ko dabara ne amma kar ka sa jahiliya a ranka ka dinga jin cewa wai ka cancanta ne aka maka sunna abuwa ne na jahiliya yanzu da kake cewa kunna unasan qabla ghazwati karmali warisna al-gina wal majda akbara akbara wasu tuntuni dama sun gaji wadata da mulki da wayewa wannan abubuwa ne jahiliya Allah ba ya san su inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah ba ya san mai takama da mai alfahari to ka sani cewa daga Allah ne ka ji a zuciyanka cewa wannan abu daga Allah ne to duk abun da ya same ka kuma na jarrabawa da mummuna abin nan mai muni rashin lafiya ko talauci mai tsananin ko kuma wani abu dai na tashin hankali ko na damuwa shi ma ka imani daga Allah ne kuma Allah ne zai yayi maka amma kuma fa ka ji a ranka abun ya faru da kai da sababin zunubanka ne kuma Allah ya jarrabe ka don ya daga darajanka don ya yawaita ladanka kuma ya kankare maka zunubanka shi yasa ya jarrabe ka da wannan yasa ubangi ta Allah cikin suratul shura yake cewa wa ma asabakum min musibatin da kasabat aydikum wa yafu an kaseer abun da same ku na musiba Allah ya jarrabe ku ne da wannan saboda abun da kuka aikata na laifuffuka kuma yana yafi da yawa ma ba don yana yafewa ba da gaba ɗaya zai share mu a bayan ƙasa ne ko da ka sai mu gode masa ma jarrabawa da yake mana wallahi ya yafe mana da yawa ne daga cikin laifuffukan to amma yanzu dan adam yanzu ne yake yi wai don Allah ya jarrabe mu da talauci ko da rashin zaman lafiya ba ma fa komawa zuwa ga kawunan mu Mu dinga jin cewa mu dinnan masu laifi ne shi yasa Allah ya jarrabe mu a'a shugabanni muke dorawa ai wane ne bai iya mulki ba wane kaza su wane kaza na'am ba mu ce ba su da laifi ba su ma suna da shi amma don Allah ka duba naka kafin nasu yara ahadukumul qaza fi aini akhihi wa yansa juz'an min nafsi mutum akwai yana kallon kuntsa a idon dan uwansa amma ya manta kuma wani yanki nasa kai ma da ido ka kwanza a idon amma kana dubo na wani ka wani duk idon sa kwanza to kuka ka je ka wanke naka mana in ka wanke naka sai ka ce wani idon sa da kwanza bahaushe ya ce wai laifi tudu ne sai ka taka na dan uwanka kafin ka hango wani don me yasa ba za ka duba naka ba tukun kafin ka hango na wani ka gyara laifukan ka kafin ka hango wani mutane sun ce ka mudun walwa ka goto ka ka je ka ka ka aje naka a ƙasa ka zauna a ƙasa kana kana kana duba na wani na wani shi ne laifi naka ba laifi bane so wannan shi ne abin da zai sa bara mu samu mafita ba amma da dukkanin mu mu gyara halayen mu mu mu gyara shugabannin su gyara mu yadda cewa mu ma masu laifi ne Allah ya jarrabe mu saboda laifuffukan mu ne ai mu muka fi cutuwa mu talakawan mu muka fi cutuwa akan shugabannin To mu yadda cewa mu ma masu laifin ne Allah ta'ala ya kawo mana dauki mu gyara halayen mu shugabannin su ma su gyara cikin nan sai mu samu zaman lafiya mu samu walwala na rayuwa amma kai ka manta da naka kaje kana ta tsora wani kana ta tsora wani yaushe zaka samu mafita ba za ka samu mafita ma. dole sai an koma zuwa ga Allah sannan addu'o'in mu ma za su samu karkuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih al-bukhari da muslim yace ma yusibu al-muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala haz wala huznin wala adhan wala ghammin hatta shawkatu yashaquha illa kaffara Allah biha min khatayahu Allah yakan jarrabe ka dunya yi maka zunubanka ya yafe maka zunubanka manzan sama ce duk abin da ya sa musulmi na wahala ko kuma na rashin lafiya ko na ɓacin rai ko na bakin ciki ko na cutarwa ko hukunci a zuciyarsa har kaya da za ta soke shi inda abin ya same shi to ubangiji ta zai kankare masa laifuffukansa da sababin wannan wato kai ka yi laifi amma baka tuba ba sai Allah ta ya jarabe ka da wata masifa don ya kankare maka wannan laifin. da baka da wannan laifin kila ba za a jarrabe ka da wannan ba da ka tuba daga wannan laifin za ka samu wannan matsalan ba amma bala'in in ya zo kuma da kai da kake da laifin da wanda baya da laifin duk sai ya shafe su wata kofi fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum fasa kowa zai same shi kai da kai laif kai mai zunuban mai laifuffukan Allah ya jarrabe ka da wannan don ya kankare maka laifin kuma ya zame maka wa'azi ka koma zuwa ga Allah wanda bai da laifin kuma sai wannan masifan ta zama sabbin daukakan sa shi kuma sai Allah ya daukaka sa da sabbin wannan nihanul fata yukhbirna an fadli al-fata annaru naru bi qabli al-anbari to aka dukkanin mu masu laifuffuka ne Allah yana jarraba mu don ya yaye mana wannan bala'in don ya yaye mana mu don ya yafe mana su ya kauce mana su sannan kuma dun mu wa'azantu mu koma zuwa ga Ubangiji ta'ala amma wani in ba su zama wa'azi a gare mu ba to shi ne za mu wa'azantu sai ka zo kana tsora wani alhalin kai ma kana da naka laifi ubangiji ta lace wa naka lin-nasi rasula mun aiko ka ka zama manzo zuwa ga mutane shi manzo ma an aiko shi zuwa ga dukkan mutane ne gaba daya wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nazira dukkanin mutane gaba daya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to amma wasu annabawan kabila ne ko kuma gari kamar yadda muka bayani a tafsirin da muka yi a baya haka shi yasa ya zama mafi daukakan manzanni babu annabin da ya fi shi don shi annabin mutanen duniya ne gaba daya kuma manzon mutane da aljani ne gaba daya shi yasa ya zama shine shugaban su sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ce ya ayyuhan nasu qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an ya ce wa maza sama ya gaya wa mutane shi manzo ne zuwa ga mutane gaba ɗaya babu wani mutum face manza sama ya aiko shi ko da da yana da wani addini ubangiji ta ala ya ce wa kafa billahi shahida Allah ya isa zo mai shaida akan manzoncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya isa zo mai shaida akan mutanen wanda aka aiko sun karba ko ba su karɓa ba Allah ya sani wanda ya imani da manzo sama ya bi shi Allah ya sani wanda ya kafurce masa ya saba masa ubangiji ta'ala ya sani mai shaida ne idan kana ganin ka boyo mutane to baka ka boyo Allah ba subhanahu wataala idan kaje lahira Allah ta'ala zai sirrin ka na saba wa Allah da saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu daga cikin bayin sa na gari sai ubangiji ta'ala ya ce man yuti rasula man yuti rasula faqad ata'a Allah ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا Ubangiji ta dace man yuti'ir rasula duk wanda ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ata Allah wannan ya bi Allah Jin manzala ta bin Allah ne wa man tawalla wanda ya juya baya kuma ya kiye bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Ubangiji ta'ala ya rarrashi manzonsa yake fama ka alaihim hafiza ba mu aiko ka zama mai kula da ayyukansu ba su ta shafa sai kan Allah ta'ala ba zai tambaye ka ba don ka ka isar da wato ainihin sakonka nan akwai matsala biyu matsala ta farko shine idan ka bi Allah ka bi manzon in ka bi manzon Allah ka bi Allah ne ba kamar yanda wasu suke cewa kawai Qur'ani kawai zaka bi ba ruwanka da sunna wayannan sune ake ce musu yan kala kato su ne ƙur'aniyun kenan abin da yasa ake suke ake ce musu kala kata su suke faɗa su ba za su bi maganan katti ba sai maganan Allah duk maganan da ba ta ba maganan kato ne ba za mu bi wani kato ba sai aka sa musu yan Wai su qur'ani kawai suke bi to ai qur'ani shine yake bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga a sai idan baka bi manzon Allah ta sama baka bi qur'ani ba qur'ani yana cewa man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi manzo Allah ta sama ya bi Allah Kakai kuma ka ce kar a bi manzo Allah ta sama kaga baka bi Qur'ani ba kenan suke kafa hujja da wasu ayoyi waɗanda suke mutu fassara na son zuciya kamar inda ubangiji ta ala ke cewa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun da wani wace magana ne za su yi imani idan ba su yi imani da alqur'ani ba abinda da Allah ke gaya wa wato kafirai idan ba ka yi imani da ƙura'ani ba don Allah wani littafi za a saukar kuma wanda za ka yi imani da shi ƙura'ani da yake da fasaha da balaga da iya wa'azi da shirya a cikinsa kowane iri ya zama bai zame maka shirya ba to wani littafi ne zai zama maka shirya? ko kuma kafuran nan kan suna da wani ƙura'ani ne ban da wannan akwai wani littafi da aka saukar musu daga sama wanda suka yi imani da shi da qur'ani ta qur'ani dole ya zame maka shirya? domin babu wata shari'a in ba alqur'ani ba ba sama da alqur'ani qur'anin kuma shi yake kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi an saukar da alqur'ani manzon Allah shine bai bayani to idan qur'ani bai zame maka shari'a ba me zai zame maka shari'a kitabullahi afdalu kulli ilmin به أجلى وأدلى كل ظلم ولا أبقي به بدلا بتاتا ولكن أستزيد به علومي littafin Allah shine fiyayyen ilimi shi yake yaya maka duhu na jahilci da na bata duk wani abu na barna zai nuna maka barna ne ya tsora ka kan hanyar shirya saboda haka kai alkur'ani ka dinga neman ƙarin ilimi da alqur'ani to wannan shine bayani ma'ana babu wani littafi da zai tsora ka akan tafarki da ya fi alqur'ani daga shi kuma sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya aiko shi domin ya haskaka mana da hasken alkur'ani amma yan kala kato sai suka fassara ayan suka ce fa bi ayi hadisin ba da yuminu to da me za ka yi imani ko bayan qur'ani in ka imani da qur'ani kawai ya isa abin da suka fassara shi kenan sai kuma za ka yi imani bayan ka imani da qur'ani wai idan ka imani da alqur'ani shikenan ka gama kawai karka yadda da wani littafi karka yadda da wata sunna ko wani hadisi karka yadda da shi ya rike alqur'ani kawai to kaga wannan bata ne shi alkur'ani ya zo da abubuwa da yawa a dunkule manzala ta sama shi ya falle shi ya fai abu ne shi ya shi ya dalla dalla shi ya bayanin su dalla dalla ya fayyace su to idan baka bi ba hadisi ba ta za ka samu wannan bayani wa qimu salat ku tsaye da sallah ya kai ka tsaye da ake sallah sai ka koma sunnan maza sama yace sallu kama ra'aytumuni usalli ka ba da zakka za ka gane yadda ake ba da zakkan sai ka koma hadisi kai azumi ya ya azumin ka koma haji kai aikin haji yaya za ka yi aikin hajin sai ka koma sai manzon Allah sanama a karantar da kai yadda manzon Allah ya aikin hajin kai ma haka za ka yi amma su sai suka ce ƙura'ani kawai qur'ani kawai ko manzon sama ya san za a irin waɗannan mutane. a cikin hadisi ingantacce hadisin Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah manzon Allah ya ce la alfayanna ahdakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi amrun mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayakulu wa ma wajadna fi kitabillahi tabanahu har in samu ɗayan ku yana kwance akan gadonsa a kawo masa wani al'amari nawa wani umarni da aka na umarni da shi ko wani hani da na hana sai dinga cewa a mu abin da ka samu a qur'ani kawai shi zamu bi manzo Allah ya ce to kar mutum ya kuskura a same shi a irin wannan hali yanzu yan kada kato shine halin da suka shiga ba ruwan su da hadisi sai qur'ani to amma kuma suna yin sallah raka'a hudu a zahar magariba raka'a uku asuba raka'a biyu a ina suka samu kun qur'ani dai bai faɗa ba bai da din rakawoyi ba a cikin hadisin manzala sun aka samu amma sai suke yi to kenan a ina suka samu wannan kaga dole dai sun koma me sun koma sunna amma ko sun ce kace imani da komai sai qur'ani suka ce babu ceto in mutum ya shiga wutar jahannama har abadan abada bai zai fita ba ko da musulmi ne saboda kullama aradu an yakhruju minha min gammin uidu fiha duk in sun nufin yan wuta in suka ce za su fita sai a sake mai da su cikin ta a ce ku ɗanɗana azaba ta gobara ana magana a kan kafurai ne su ko suka ce har musulmi ma an ya shiga wuta da zai zai fita ba har abadan abada saboda ba su yi imani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma tafiya na tafiya da ake ta su ina kuka samo azar raka'a hudu magariba raka uku baraka raka biyu ina kuka samu su suka fara caccanja sai suka zama su ma tsara'ika qidada ka zama hanyoyi daban-daban wasu daga cikin su sai suka daina ruku'u ma ai su ruku'u da sujjada kawai nan. raka daya don in ka kalubalance su ina suka samu raka sai su ce su kasa yi sai suka caccanja azumi suka caccanja sallah da aikin duk abin da babu a ƙura'ani to ba za su yi shi ba amma wa'annan daga baya ne aka same su kala kato na farkon su suna yin sallan su yanda muke yi suna yin aikin hajjin su yanda muke yi da aka kalubalance su ba su da hujja to wasu kuma suka kirkiro nasu kala katon daban shi yasa idan ka je mazhabobi ne kala kala mu nan bamu da su da yawa shi yasa ba za ka gane duk da cewa akwai kaɗan a Kano mun gan da wasu garuruwa amma irin kasashen su Niger da ina ne an an akwai wa'annan da yawa to da haka duk wannan jahilci ne da rashin bin ma sanin ma alqur'ani in baka san alqur'ani ba ma za a yi ka bi shi in kuma ka sa alqur'ani ubangiji ta dace ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ati'u Allah wa ati'u rasul man yuti'i rasul faqad ata Allah falyadhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim kullum muna karanta wa'annan abubuwan saboda haka idan baka yi ilimi ba wallahi yanzu za a je a kai ka baro abun mamaki ji a ce wai dan kala kato zai maka wa'azi kuma ka shiga wannan akida wallahi kwanakin ba aka zo min da wata yarinya an aurar da ita a kaduna da ta je a sai mijinta yana da wannan akidan sai zama ba ta sallah sai guda nawa ne guda biyu ko guda uku duk ta canja da yake har da kala katon ma yana samun ci gaba kasan bidiya caccanja ta ake koyaushe azumi ba irin namu ba sallah ba ta yin wasu wasu in da za ta yi ma kawai addu'a take yi aka zo aka aka aka aka zo aka kamin karanta amma aka ce za a kawo ta yace ta zo da ita aka zo min da ita gidana wallahi malam aqidan nan ya shige ta duk abin da na tambaye ta sai ta kawo dalili alhalin ko ba hujja bane me yasa kike kaza ai qur'ani ya ce kaza mijinta ya koya mata kaza fa ai kaza kowanne na dinga bata amsa ta kawo in ce ba haka bane kaza ne har muka gama amma hanyar nan wallahi ba ta kaura daga aƙidanta na halakato ba a haka ta tashi kawai abun da ta tafi ta fi gansuwa da wancan akan nan to shi ne su ma ya yi gaskiya Ya ce yace a taku man tardawna dinahu wa a wata riwayan wa amanatahu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan wanda kuka yadda da aqidansa da ɗabi'unsa da amanansa ya zo zai auri ƴarku ko aura masa in ko ba ku yaka ba kuka je kuka aura wani daban to za a samu ƙarna a bayan ƙasa da fitina to idan ka je ka ba yarka ɗan kalaka to baka bincika ba wallahi za ta zama yar kalaka to ita ma sai ta zo tana sallan da kai baka taba gani ba a iyaye da kakanni baka taba gani ana wannan sallan ba babu ita Qur'ani ko hadisi haka ne ka je ka ba yarka ɗan shi'a to za ta je dumu ita ma ta zama yar shi'a ta zo tana ta zagin sabon manzo Allah ta sama tana maka wasu sallolin da kai baka san irin su ba da alwala wasu alwalolin da baka san wani iri bane to da haka dole ka duba cewa wa ya kamata kar ka ba biya yar ka ka ba wa wanda zai tsora ta akan sunnar manzon Allah sallallahu in ba haka duk za a canja aqidan saboda mace tana addinin wato ainihin mijinta ne ubangiji ta'ala ce wa man tawalla wa man tawalla arsalnaka alaihim hafiza duk wanda ya juya baya ba za mu tambaye ka ba akan saboda wa ma ala rasuli illa al balagul mubin wato Allah ta'ala ce ba abin da ya dora manzon sa sai isarwa in ya isar da sakon shikenan amma wani bai imani ba wani bai karba ba wani ya karba wallahi Allah bai zai tambayi manzon Allah sama da amru da bakaru da zaidu da khali sun karbi wannan da'awan ko ba su karba ba zai tambaye shi ne ya isar ko bai isar ba in ya isar da sakon kenan, shi yasa da manzo sama yake daga hankalinsa akan wasu wanda ba su yi imani ba a cikin suratul kafi ubangiji ta ala ce fala alla khabakhi'un nafsaka ala atharihim illa yu'minu bi hadha alhadith asafa kaje ka halaka da kanka idan mutanen nan ka musu wa'azi suka tashi suka tafi su yi imani ba don ba su yi imani da wannan alkur'anin ba ka je bakin ciki ya kashe ka ba ka da wani matsala kai isar da sakon shi ne naka amma in baka in ba su yi imani ba Allah ba zai tambaye ka wannan ba ba a hannun ka yake ba sannan haka na a wata sura la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin a cikin suratul shu'ara ubangiji ta Allah yace karka yadda ka halaka kanka ka halaka kanka don ba su yi imani ba mm imanin su su zai shafa matikar ka isar da sakon shikenan ubangiji subhanahu wataala zai baka lada kuma zai baka uzuri akan waɗanda ba su yi imani ba so da haka manzala sa sama isar da sakonsa haka nan malamai duk malamin da wa'azi ya sauke wajibinsa wani ya karba wani ya rage nasa wani ya aiki da shi ya rage nasa wani bai yi ba wani bai yi ba wallahi ya rage nasa wannan ita ce da'awar annaba ita ce da'awar malamai sunna amma ka dinga bibiyan mutane wane yana tare da kai a wane ba tare da kai kana ba ta kanka lokaci don ba kai ne addinin ba kuma duk iya wa'azinka ba ka kai annabin Allah ba to annabawan Allah dukkaninsu mutanensu suka yi imani da su wallahi akwai wanda mutum ɗaya ne ya imani da shi mutum ɗaya akwai mutum uku yan kaɗan manzala sama shine ya samu jama'a da yawa da shi da annabi Musa to ka fi su iya wa'azi ne baka fi su iya ba amma wallahi akwai malamin da malam yana daga hankalinsa wani bai karbi wa'azinsa ba wani kaje yana cewa ibgaggu yana ta zakin mutane wai ba su karbi shari'a ba to shari'a a hannunka take ne a hannun Allah take innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yashi ba kai ka shirya da wanda kake so ba Allah ne yake shirya da wanda ga daman ya shirya da shi tun da haka ne kai ka isar da sakon ka barwa Allah ba buruwanka wallahi in ka isar da sakon ladanka ya tabbata wajen Allah ta'ala kuma ko da mutum ɗaya ne ya karɓi wa'azin naka ka ci riba ai manzala sun je tura Sidi na ali yaman ya je wa'azi me Yace masa ya ce ya aliyu la an yahdi bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am aliyu wallahi mutum ɗaya shi da sawabinka ya fi a baka jajayen raƙuma dukiyar da tafi kowace tsada a zamanin ya fi a baka garke garke na jiragen sama a yanzu mutum ɗaya in yi amfana da wa'azinka da na da a samu fiye da ɗaya don wani da karɓa me zai ɗaga maka hankalinka me zai sa ka zo kana faɗa da mutane wai ba su yi aiki da wa'azinka ba ka ci da ka ci gaba da gaya musu saƙon Allah idan Allah ya kaddara masu shirya ne ta su shirya wani da ya ji a jin farko zai karɓa wani sai ka maimaita wani ka sake maimaita akwai wanda sai ka yi fama da shi shekaru wallahi kafin ya kafin ya gane kuma sai zai gane rike abun gamgam kuma tsakaninsa da Allah to me matsalan a ciki manzo sun da yazo yana wa'azi yana kiran Abubakar yayi imani Khadija ta yi imani Zaid bin Harisa ya karba Aliyu ya karba amma na Umar da Hamza fa shekara shida ana fama da su sanda suka wahalar da musulmi ma suka zama abun tsoro a wajen musulmi bayan shekara shida suka karki musuluncin amma da suka karba kuma suna gaba gaba suna gaba gaba a musuluncin suna makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Hamza ya shahada a Udu sai na Umar ya rayu har manzon Allah ya bar duniya ya riƙe addinin ya zama babban abokin manzala kuma in ba sai na Abubakar ba wanda ya fi shi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu sai a dinga tuna masa abin da ya a baya a ce ai da kayi kaza da kayi kaza ina Abubakar yana barin khalifanci da yare su sai aka bashi aka ga ba wanda ya cancanta sai shi shekara goma yana rike da musulmi gaba ɗayansu na duniya shine shugaban su to haka Allah ta'ala yake yin sa kai wa kai wa'azi Allah ne mai isarwa Allah ne mai mai tusa mutane karban abun kai dai ka yi ƙoƙarin ka tafi ta hanyoyin hikimominka da iya wa'azinka da dalilinka don ka gamsar da mutane tsakanin da Allah duk wanda Allah ya kaddara zai gane zai gane wanda Allah bai kaddara ba kuma wallahi baka isa kasa ya gane ba ba wayon ka bane ba dabaran ka bane yin ubangiji ne subhanahu wataala Allah ya kara mana imani da tsoron Allah Allah ya sa mu zama cikin bayansa na gari Allah ya sa mu kasance cikin masu karban wa'azi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله da wanda mai tambaya yake cewa ko mace ce ko namiji cewa ya dai ya yi alwala ya je zai fara sallah sai ya yi tusa ya sake yin alwala in ya sake dawa sai ya yi to malam ya zai bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wannan idan ya zama cuta wato ya zama sirrihi to shari'a tana masa sauki wato ba iya rike alwalan iska na fita masa bayan yan minti biyar ko ba minti goma wannan sai a ce yayi alwala ya je sallansa ko da iska ta fita ba ta warware masa alwala ba saboda almashaqqatu tajlibu taysir wahala yana jawo sauki yanzu zai shiga kuncin an ce yayi alwala ya zo ta karye ya kabbara sallah ta karye ya sake alwala ya zo zai yi sallah ta karye sai addini ma sai ji ya dame shi kenan ya zame masa matsala sai a ce je sallan sa haka amma kowace sallah ya sake masa alwala na'am wannan mace ce ta nuna kaman korafi ne kuma kaman tambaya mijina ne baya ba ni kyautan ko kyauta makamanta haka sannan zakka kuma idan iya fitar baya ba ni malam to ya halatta in ya fitar zakka an tambaye shi ya zai ya baki zakka mutum baya ba matarsa zakka domin dole ne ya ciyar da ita ko da miliyoniya ne ita saboda haka ba zai baki zakka ba amma kyauta ne ya kamata yana baki Allah ya sa yana nan Eh, yana da kyau mutum ya dinga wa matansa kyauta yana musu alheri za su zai su ji daɗi bayan abin da kake na wajibi da na kyautatawa na gida to ya zama kana ɗaukan kuɗi kuma kana ba su tsaba domin wata buƙatan su idan kana haka insha Allah za ka mallake su wannan kuma ya ce malam eh, kayan gwari idan mutum yana noman su zai fi da zakka kayan gwari baya cikin abin da ake cirewa zakka abincin ko amfanin gonan da ake ciro zakka shine ma yuddakar wa yuqtatu abun da yana iya karban ajiya kuma ana rike shi a matsayin abinci ka kayan gwari yaushe zaka ajiye shi zai rufe ai kuma ba abinci ne wanda za a rayu da shi yau da kullum ba abun marmari ne saboda haka bai cika ko ka'ida ɗaya na cire zakka ba ko da buhu dubu kai ko kwando miliyan ɗaya kai ka je ka sayar ka ci kuɗinka babu zakka kanka wanda yake cewa malam ina da kimanin kuɗi na jari wadda ba zai kasa miliyan hudu zuwa miliyan biyar ba idan ina juyawa a kasuwanci da su idan na tashi fidda zakka dukkan ne zan yi ko dai waɗanda suke ajiye zan fidda zakka a kansu a jarin ka zaka cire zakka in ma ko su kuɗi a gefe da ka ajiye su ka cire musu sannan da riban da wannan jarin ya jawo ko da kana gobe zaka cire zakka sai kai ciniki ko yau za ka cire da sai kai ciniki to sai ka haɗa da wannan ciniki na wannan suke cewa malam ya halatta mijina idan yana so in ƙara farshe ko gashi don saboda yi masa ado ya halatta in yadda yi idan yana son me ƙara farshe ko ƙara gashi to ƙarin gashi ya yi haramun ne ko mun riga mun faɗa la'anallahu alwasila wal mustaqila Allah ta'ala ya tsine wa matan da take karin gashi da wanda ake karawa gashin gaba daya Allah ya tsine musu hadisi ne ingantacce na manzala Allah sallallahu alaihi ka ko mijinki na so ai ba za ki saba wa Allah don da mijinki ba sannan karin farshe kuma na yahudanci ne manzo sama yayi umarni da a yanke farce ina daga cikin sunnoni na fikira sai kuma sai kuma zaka zo ka sai a kara maka farce a bashi yayi tsawo ma kuskure ne na a zo a jona shi a ce za a kara shi wannan ya saba musulunci wannan tambayan da ya takaice yana nufin cewa idan mutum ya yi mafarki yana karya azumi mafarki dukkan malamai sun yi jima'i ba karya azumi don ba yin ka bane ko ta rana ka yi shi ko da yaushe azumin ka yana nan ka je ka yi wankan janaba ka ci gaba da sallanka na masu roƙo addu'a Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi kuma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى الأفرف والغنى سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين